Bismillahi rahmanir rahim ja ya faɗo ja ya ɗauka kashi na biyu mayar da kai ya sauke daga kallonta kafin ya ce kin yi gaskiya nana hakika wannan ke ce tare da mahaifanki na asali da suka haife ki suka kuma yi sanadin zuwan ki duniya wannan da kike gani ita ce mahaifiyarki da ta haife ki sunanta nana asiya amma ana kiranta da nana a yankiya da shi mutane suka fi sananta da shi nana kanwace ga amma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya gaskiya ce ke ba 'yar jinsin baƙaƙe ba ne tunda ga gashi balarabe kina gani asalin faruwar hakan kuma ya samo asali da bayar da mahaifiyarki da mahaifanta suka yi riko ga wata hajiya yar uwarsu daga ƙarshe daga ƙarshe ta ɗauke ta zuwa saudiya da sunan neman kuɗi a can bayan ta kwaɗaita wa iyayensu irin maƙudan kuɗin da za ta samo masu a can ɗin idan ta dawo daga can mutanen ƙauye ba su yarda ba har da ita mahaifiyarsu amma amma ɗin amma da yake dangin uba ne ita hajiya ba yadda ta ba yadda ita mahaifiyar tasu za ta yi inda yarda da ita kuma ga ta yar uwa ya sa mahaifansu maza suka ɗauki nanan suka ƙara danƙa mata ta tafi da ita ƙasa mai tsarki na tsawon shekaru ba a sake jin ɗuriyarsu ba sai labarai kala-kala ke zuwa game da su inda kowa ke ɓaɗɗan labari daban-daban a kan shirinsu a can ɗin sai bayan shekaru masu yawa don har kowa ya fitar da rai ga sake ganin su sai ga nana ta dawo mana da goyon kwatsam da rana tsaka Wannan babban tashin hankalin ya ɗaga wa mutane hankali, tare da kawo mana rudani da tashin hankali sosai a lokacin. ‘Yan uwa da abokanan arziki hankalin su ya tashi ainihin daga nan haka. Na tsegumi ya fara tashi haka kuma wayanda suka yi sanadin a bata nana ta tafi da ita a lokacin. Daga baya duk suka jaye hannunsu suka koma gulma da nuni ga iyayensu. An tutse nana akan ta yi bayanin yadda ta samu ta sami ya amma ta kasa bayani saboda kukan da take aikin yi Hakan ya sa mahaifinsa ya kwanta ciwo jinya mai tsanani ya yi a lokacin duk sanadiyar hakan da ya faru. A gidanmu kawai na nake samun kwanciyar hankali a duk faɗin ƙauyen nan. Za ta zo ta wuni ta ci ta sha sai daren kwana za ta koma gida. Haka kuma washe gari za ta dawo na, tun da safe haka ta yi ta faman yi a lokacin. Da yanta mutane har gungu suke yi don zuwa ganin 'yar balarabiyar da ta zo da ita a goyi wata ta zamo abin kallo a wajenmu. Wannan dai ingajarce maki ciwon mahaifinsu. ya ƙara tsananta sosai har ya kai ajalinsa. Ganin hakan ‘yan uwa suka ƙara hantararta a kan sanadinta ne mahaifinsu ya mutu don baƙin cikin abin kunya da ta ja masa a gari. Suka kori Nana daga gidan ta dawo nan gidanmu da zama a wajenmu ta zauna inda amma ke faman wanya da ita da ‘yarta. Sannan a hankali ta fara sakewa tana rage damuwa har ‘yar uwarta amma ta samu jin labarin abin da ya faru zuwansu Saudiya da ta take faɗawa kowa da farko. A yadda ta ce da suka je can sana'a take sosai kashe riƙa suna samun kuɗi amma kuɗin ba nata ne, na hajiya ce dan har hajiya ta gina gida a nan Kano da irin kuɗin da take turowa a nan gida Najeriya kuma ashe ita hajiya ɗin takan shigo Najeriya ta yi abin da za ta yi ta koma ba tare da ta je ƙauyensu ba ana cikin haka da girma ya soma ita na na hankali ya fara zuwa mata ta nemi da ta koma gida amma hajiyar ta hana don takardun da komai nata na yana wajen Hajiya? dama kuma haka suke da an je can an ce sai su karɓe takardun tafiyarka sai ka gama masa bauta ka gama wahala za su fito maka da shi a lokacin kai ma za ka fara neman kuɗinka suna haka ne har Allah ya haɗa ita na naɗin da wani balaraban mutum shi wannan da kike gani a cikin hoton daidai da shakuwa ya yi shakuwa a tsakaninsu har ya nemi auren ita na nan a wajen mutanensu a can wanda babu tunanin komai ita hajiya ɗin da sauran shugabanninsu suka taru suka aura wa nanan wannan mutumin a can suka sha bikinsu ba tare da kowa na ita na nan ya sani ba a nan gida idan ta faɗa mana zama suka yi na so da ƙauna da shi na fi sabilillah har Allah ya kawo masu rabon ki aka samu cikin ki a lokacin wannan mijin nata ta ce ya yi murna sosai da samun ƙaruwar don ya gwada mata gata iya gata kamar yadda Allah ya umarta a nuna wa iyali har Allah ya sauke ta lafiya suka raɗa wa yarinya suna na Aisha ma'ana Aishatu a nan dai wajen mu kenan ya kula da su yadda ya dace sosai ko bayan haihuwar kiɗin kwatsam suna nan ta fara ganin canji a gurinsa na wasu ɗabi'un da bata san shi da su ba daga baya ya fara nuna hantara da tsana daga ita har 'yar nata abin da nana bata sani ba shine ashe auren kwantiragi giye da ita na wani ɗan lokaci dama sai kuma aka samu akasin haka rabo ya shiga tsakani a lokacin shi aiki ya kawo shi Saudiyya yi wannan aure ne don kaucewa zina kamar yadda suke yi a can ɗin wannan ya sa ma ya zaɓi baƙar fata ya yi auren hakan da ita a nasa shirin idan zai koma gida ƙasarsu sai ya sallama ita na naɗa sai kuma rabinki tsakaninsu ya shiga ciki wannan ne ya ɗaga masa hankali a lokacin har ya fara nuna wa nana da ‘yarta wannan halin gashi kuma ƙasarsa sun fara matsa masa lamba ya dawo gida haka na son har ya fi ƙara lokaci a nan Kwazam na ta waye gari ba shi sai takarda da kuɗi masu yawa da ya bar mata. wanda ya ɗaga wa Nana hankali sosai a lokacin. Mutanensu na can ta fara nema ta sanar masa da abin da ke faruwa, kin san halin mutane, sun ga wurin cin kuɗi. Sai suka fara karɓar kuɗin a hannun Nana da suna suna taimaka mata a lokacin, a gano inda Abdul ya shiga. Daɗewa da su ya sanya na naɗin ta farga da abin da suke mata, kuɗinsu kawai suke ci, suna mata ƙarya. Bayan haka ba na taimakon da suke mata a lokacin, sai da yi na yau daban, na gobe daban. Da haka ta daure bakin aljihunta ta tsuke, wannan ya kawo suka mata shirin ganin ga dukiyar da miji ya bar mata ya gudu ya koma ƙasarsu sai suka shawarar yi mata cune ga askarawa ɗinsu a can dan idan ta baro can ɗin su koma su mallake komai nata wacce ta shekaru mai yawa a cikinsu ta san haka zai iya faruwa da haka ne koyaushe tana tafiya da dukiyarta a jikinta da komai a cikin jikinta ta ce kwatsam ko rana ɗaya sai gashi askar ɗin sun sallama mata akan suna tuhumarta ta ta hauro ƙasar ta ƙazamin hanya ta zo nan tana aikata alfashi a ƙasarsu. Wannan abin ya sanadin da suka haɗa da ita da wasu da aka kama suka ‘yan gizo su zuwa nan Najeriya. shine ne ta nufo gida a lokacin kwatsam muka ganta. Kin ji na duk abin da mutane ke faɗa a kanki cewa ke shegiya ce, ba ki da uba, ba gaskiya ba ne, ke ɗin ‘yar halak ce. Kamar kowane ɗa a duniya, illa aka san da aka samu, naki ƙaddara ya zo a hakan. Ya ɗago yana kallo na zuwa lokacin hawaye ya gama ɓata man fuska. don kuka nake shaɓe-shaɓe. Ya shiga lallashi na a cikin tashin hankali yana faɗin. Na ɗauka shekarunki ya kai na rungumar kaddara a yanzu. Ya sa na yarda na faɗa maki asalinki da muke ɓoye maki. A yau aina na da na san ba za ki iya jure hakan ba. Da ban yi gangancin baki wannan labarin ba a yanzu. Wannan kukan da kike zai iya jawo hankalin makwabta su yi zaton ko wani mugun abin na yi maki. Gashi ni kaɗai ne daga ni sai ke a gidan nan yanzu. Jin haka ya sa ta tsagaita kukanta don gaskiya abin ya faɗa. Balle tun ba tun ba ta aiko kan ta zo gidan nasu kamar yadda uwarta amma ta faɗa. Ta ce a nan za ta kwana, ba ta zuwa can ɗin. Tuno hakan ya sa ta miƙe zuwa ɗakin kwananta ta kwanta. Shi ma abba ɗin bai ƙara ciya da ita komai ba a lokacin, don zuciyarsa da babu daɗi. Saboda tuno da abubuwan da suka faru a baya game da yarinyar, ya san dole sai hakan ya faru da su. Don tun suna ɓoye mata, dole wata rana zai zo da za su faɗa mata gaskiya akan zancenta. Haka kowansu ya kwanta da ɓacin rai ga Aisha. ba zancen barci a ranar haka ta kwana tana tunani akan mahaifanta da ta ji labarinsa a yanzu wanda abin ya tsaya mata a zuciya sosai sai tambayar kan take da me yasan ya rudi mahaifiyarta har ta yarda da hakan ya san ba auren fisibilin laye mata ba a lokacin da irin zancen nan ta kwana a zuciyarta idan ta ce ta yi barci a wannan ranar ƙarya ta faɗa yadda ta ga rana haka ta ga dare a wajenta duk da ɗumbin gajiyar da ke jikinta ta neme shi ta rasa a ranar hakan ya sa washe gari ta tashi da wuri jin abu ya fita zuwa masallaci ita ma ta tashi ta yi sallah bayan ta idar ne ta fito ta hasasa wuta don yin ɗumaman da za su karya da shi ko da ya dawo har kunu ta kai ta kai ga dama masu da ɗan guntun gumban da amma ta rage har ya saura zuwa wani lokaci. abu ya dawo daga masallacin da tasbaha a hannunsa yana ja shimfiɗa ta shiga ta ɗauko masa ta mai a wajen da yake zama tare da ɗauko abin karyawa ta jera masa yadda amma ɗinta ke masa a kullum idan zai karya. Albarka da fatan alherin da ya saba jero mata ya dinga saka mata duk da ya san a ranar hankalinta ba a kwance yake ba alama ya nuna tana cikin damuwa sosai a lokacin. Ta juya za ta shiga ɗakinta ta ji muryarsa yana faɗin Nana zo nan yaki mana yana nuna mata gefensa da alamar ta zo ta zauna zai yi magana da ita a lokacin. Kamar ita ma ya san da sauran zancen da take son tambayarsa a lokacin ƙasar zuciyarta ta dawo ta ɗan tsugunna a gefensa don ta kasa zaman daidai yadda ta saba yi da shi a lokacin. Kafin ya kai ga furta mata wani zance, ya ji ta jifo masa tambaya, tana faɗin abu. Dama na ce, yanzu ina ita wannan nana ɗin, take da kace ita ce mahaifiyata. Ya ɗan murmusa a fuskarsa yana kaɗa kai tare da kai lomar tuwon da ya yanko a bakinsa. Ya ce na nan na, insha Allahu muna sa ran hakan. Sai da tana can ƙasa mai tsarki don can ta koma duk da dai ba da yardar mu ta yi hakan ba dan da ta kawo shawarar komawa can ɗin daga baya ba mu yarda mata da hakan ba sai ta shammace mu ta silale ta koma ba tare da sannan mu ba dan ba za ta iya rayuwar nan ba dan a can ta taso ta yi rayuwarta da komai hankali ya so ya tashi bayan batanta sai da na zaunar da ita amma nan na bata magana dan tafiyan ta ya nuna ta bar mana amanar ki a hannun mu ni da amma dan dan wayewar gari muka neme ta muka rasa a lokacin sai ke kadai a ɗakin a ɗakin kwana kwance da yar takardar da wasu tarkace cikin leda da ta bari a gefen ki na ɗauke ki amma ta buɗe ledar kuɗi ne a cikin sa masu yawa sai sarkar kwal guda biyu a ciki wani leda ɗaure ganin batar ta zai iya jawo magana tun kan mutane su farga da hakan yasa ne shawara da ita amma washe gari na zo nan cikin kano na saya mana wannan gidan na a wannan unguwar a cikin kuɗin na koma can ƙauye babu wanda ya san da haka sai ci suka yi kawai mun ce mun bar gari zuwa nan cikin Kano da kowa nawa wannan yasa ta ko ɗayan mu zai je gida ba mu yarda mu je da ke har yau din nan don gujewa abin da zuwan naki zai haifar a ƙauyen mu din gudu ce ta bar ni kenan a wajen ku ita ma din na faɗa ina kallon fuskar abba din da a lokacin shi ma ba sabace yake da tuno da abubuwan da suka faru a baya cikin marmashin yaƙe ce da ni ba zan ce gudun ta yi ba kuma zan iya cewa hakan dan hankalinta na can kan nema miki inda za ta ji labarin mahaifinki da ya tafi ya bar ku da kuma makomar dukiyarku da ta baro a can a lokacin wannan nake zargin ya mayar da ita wancan kasar a lokacin don mun taɓa samun labarin ta wurin wani mutumin garinmu inda har ta bada sako gare mu ya ce ta ji daɗin ganinsa kuma shi ma ɗin ya ce bai ganta a mugun kama ba lokacin kin ga kenan duk inda nana take tana cikin koshin lafiya haka kuma muma muna muna aranta musamman ma ke nan da a yanzu ta san kin girma kin kai manzalin hakan a girma ba abin da muke kullum sai addar Allah ya karkato mana hankalinta zuwa gida ta dawo cikin yan uwa kamar kowa wannan shine fatan ma a yanzu ki gode wa Allah na da kika taso a cikin mutuncin da ba duk ya zata samun hakan duk da muke ba mu muka haife ki ba Allah ya dora mana kaunar ki a zakatan mu fiye da ‘ya'yan da muka yi fama a cikinmu a yanzu. Don ke ɗin kin kasance amana ce a wurinmu. Idan mun yi maki riƙon da ba daidai ba, ranar gobe kiyama Allah zai tambaye mu wannan a bainar jama'a. Na sani abu. Ban da kamar ku a faɗin duniyan nan ko da ko yau uwata da ubana za su ce za su dawo gare ni. Ba su kai ku girma da ɗaukaka ba a idanuna. Masha Allah, tun da har kin san wannan, to ina son ki cire duk wata damuwa da ke ƙasan zuciyarki game da iyayenki a yanzu. A yanzu haka kuma ki daina kwankwanton ko kiwace ce daga wannan ranar don ke ya ce kamar kowa da aka samu ta hanyar halak man san ƙara ganin ki a cikin damuwa wannan ƙaddarar ki ce da Allah ya zano maki tun farko Abu ya yi min magana da za su kwantar min da hankali da wanda zai sa kada in ga laifin mahaifana da suka haifo ni kuma suka kasa riƙona a hannunsu don saɓa lamba da haka abu ya fita zuwa kasuwa bayan ya ban ɗari ya ce in sai taliyar hausa in sulala da rana in ci komawa na daki na cigaba da tunanin duniya don har yanzu zuciya na ya kasa gaskata labarin da abu ya ban game da ni ɗin ashe mutane sun yi gaskiya da suke danganta ni da larabawa tabbas ni ɗin yar balaraban asali ne ashe jininsu ne a jikina kamanninsu ne na kwaso nake ruwa da su jininsu shi ya fi ƙarfi a jikina bisa ga na mahaifiyata wannan tunanin na wuni ni kaɗai a gida da haka har bacci ya ɗauke ni ban sani ba na idona da ke da rankon baccin jiya da ban yi ba wadda ta falka karfe ukun rana ya gauta a gaggauce ta ɗebo ruwa a randa ta shiga bayi ta watsa ruwa ta fito ta yi alwala zuwa sallah bayan ta idar wannan hoton da ke gefenta ta ƙara jawowa ta zuba wa matar jikin foton ido na ɗan lokaci tana nazarin ta tabbas ko a cikin hoton rayuwa ya nuna tana cikin jin daɗi da walwala a lokacin saboda yanayin da suka ɗauki hoton ya nuna gida ne haɗaɗɗe ko a da can baya da akwai abubuwan more rayuwa a gidan da hoton ya nuna a fili kake faɗin da me zaki gudu ki barni cikin baƙin ciki da takaici bayan ku ne sanadin zuwa na duniya a haka ina kika shiga kika watsar da ni haka kamar mareniya idan ta mayar kan wannan balaraban tun daga rawaninsa da ya ɗan ɗaura ga kai har zuwa fuskarsa da ke nuna tsawon dogon hancinsa zuwa ɗan gashin bakinsa kafin ta mayar da idanta kan farar lafiyar jikinsa tana rumtse idanuwanta cikin jin ƙuna da wani irin tsanarsa a zuciyarta ba zan yafe maka ba ta farta a fili ka yi sanadin zuwa na duniya ta hanyar yaudara kuma kawo fintar da ni a cikin duniya duk da ka san da ina rayu a doron ƙasa haka nan da dinga sakin maganganu ni kaɗai a gida kamar sabuwar mahaukaciya in na gaji in fashe da kuka in yi kuka sai na gaji kuma in ci gaba da magana har na gaji ne barci a wurin sai da almajiri ya zo yana bara na falka sauran tuwon da na zuba wa abu ya rage shi na raba biyu na kirasa na basa ya shigo yana jero min addu'a Nan kofa na zauna bayan na ɗebo ruwa a randa nake zauna na tasa abincin a gabana na kasa ci da kyar na loma biyu na ji tuwon bai wucewa hakan ya sa na miƙe zuwa alwala ne sallah haka na wani ko wanka ban yi ba a ranar sai zuwa yamma na ɗan samun zuciya na ya sake har na samu na dinga yan ayyukan da ya ɗauke min hankali sauran garin tuwon da ya rage na tuka mana don zai isa saboda daga bakina sai na abu har miya na haɗa ko da abu ya dawo da wasu kayan cefanan ya samu ina kwasatto tuwo tun daga kofa yake faɗin nana ikon Allah a ina kika samo kayan girki na jiyo ina faɗin abu san na dawowa ya amsa da yawa. har lokacin da mamaki a fuskarsa ya sake maimaita min tambayar da ya min da farko na bashi amsa da faɗin abu sauran na jiya ne da ya rage na tuƙa mana Allah ya miki albarka nana ya faɗa nakan ji daɗi idan abu da amma suna min wannan addu'a don duk suka yi min nakan ga fa'idar wannan abin To masu saurare, a nan zamu.